Haka take studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. annobar kulara a niger jihar kwanne yankin tawa ta samu mutum 26 da suka mutu akwai mu da karin haske na babban jami'in kiwon lafiya na yankin sai kuma kananan 'yan majalisun dokokin wannan kasa ta mu ta niger sun fara zaman taron su a maradi muna tare da shugabar 'yan majalisar dokokin kanana kan ayyukan da suka gudanar a tsawon shekaru biyu sai kuma rahoton mu na musamman zai karta jita-jita kan sanya takunkumi da ke cikin matakan yaki da cutar covid-19 To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya a Nijar annobar kwalara da ke shafar yankunan ƙasarmu guda shida na ɗaukar wani sabon salo mai tayar da hankali a kwanne cikin yankin tawa mutum 26 ne suka mutu a cewa babban jami'in kula da tsafta da kula da muhalli na likitar Hassan Haruna ya yi wa Asuman Musa arzika ƙarin haske. Abin da muke kira ga mutane dai da mutum ya ga zawon nan da amai ya je likita mahi kusa kinan ba sai an saka ga ambulance ba a ce an nemo kwanne a'a likita mahi kusa ya kamata su tahi a yi musu magani da wannan cuta to sannan ji hankalin da zan yi har yau bisa ga tsafta tunda mun ga mutane kama lalle yanzu an tsorata ana daukan matakai amma ka a saki ka a saki a ci gaba da daukan matakan tsafta tsafta ta hannuwa duk ko menene za ka wanke hannuwanka da ruwa da sabini abinci in ya kwana to a zazaha shi kafin a ci shi kuma ya zama to ko da yaushe abincin mu yana ruhe saboda kakkoda su taɓe shi a zandar kuma likitoci biyu ne ke ci gaba da karɓar masu cutar kwalara in ji daraktan kiwon lafiya na yankin a cewar cewarsa matsalar ana shawo kanta ƙarin hasken dr abdu Yahaya tawar tarho a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. Eh, Zuwa 21 ga watan Agusta, mun tantance mutane 246 da suka kamu, 102 suka warke, 34 suna kan shan magunguna, goma sha biyu suka mutu. Kuma yanayin yanzu haka yana ci gaba da daidaita. Akwai sansani biyu gare mu a Magariya da kuma Mirya. Sannan muna da waɗansu sansani uku a Kamfama, Bana da kuma Huble da asibitin Gada. Sannan sauran sansanin an ciwo ka annobar. Kamar yadda na faɗa muku waɗannan sansanin su ne suke aiki. Eh, musar da ku cewa zuwa yanzu hukumin kasar Nijar na kyau lafiya na cewa zuwa ranar 21 ga watan Agustan shekara 2021 Nijar ta samu fiye da mutane 1,500 da suka harbu da cutar kwalara daga cikin su usattun sun kwanta dama a cikin yankuna shida na Nijar banda Difada Agades. Daga ranar 1 ga watan Satumba mai zuwa za a janye matakin hana yawo da babura cikin yankin Talabiri, sanarwar da ta fito bayan wani kuduri na gwamnan yankin na ranar 23 ga watan Agustan shekarar 2021. Masu ruwa da tsaki na kungiyar fararen hula na yankin sun yi maraba da wannan mataki, wani bamba na kungiyar Rutab Talabiri a cikin rahoton Bubakar Umaru. 1 september za a saki moto a jihar tilabiri tsohon wata guda na guji za a diba a gani in bai kawo matsala ba za a saki gaba daya kuma ya kawo matsala gwamnati kenan zai dawo saman matakin shi da ya doka mu a ganin wallahi mai kyau ne tunda mun gani wannan rashin moto wannan ya kawo cika sosai a cikin tahiyar da harkoki na mutane jihar tilabiri me yasa tunda su moto wannan akwai wanda suke sana'a da shi an kabu kabu su abincin su ne anan yake yanzu an za a dawo musu wani wadansu duka za su dauki aikin su na biyu akwai mutane wanda suke zuwa wurin aikin su musamman na wanda su ne wanda suka yawa ko likitoci ko wadansu ma'aikata daban na gwamnati dai wanda da moto ne suke zuwa can inda suke aiki daga gari zuwa gari daga birni zuwa ƙauye kenan daga moto wanda suke zuwa su je su yi aikin su suna dawowa su maza su damu dama su walwala su je aikin su wurin aikin su da moto Cikin daren jiya zuwa ranar yau wasu da ake kirarin mayakan Boko Haram sun farma ƙauyen Barwa na yankin Difa sakamakon harin na batun mutuwar jami'an tsaro biyu mutum guda ya je rauni yayin da kuma wani ya aka yi awon gaba da shi. Ta wani labari kuma maharan da dama ne aka kauda yayin da wasu suka tsere a cewar majiyar. Majalisar matasan Nijar da ke kunshe da diftoci ƙanana 171 na zaman taron su a Maraɗi. Zaman taron na shekara ta 2021 da aka buɗe a ranar jiya zai kwashe kwanaki goma. Rimana yusuf Hassan mai yaƙi ta yi bitar aikin majalisar na shekaru biyu a cikin rahoton muhammad Mamman. Bayan zaman tarurrukan da muka yi a tattare, da muka saurari gabatarwa kan jigogi kamar fataucin yara a ƙasar Nijar, tattalin arziki, kasuwanci da zancen tsaro, matasa 'yan majalisa suna da sa'ar samun dama na yin wasu ayyuka na ci gaba a jihohinsu daban-daban. Da kaina na taɓa halartar majalisar shawara kan tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayina na shugaban majalisar matasa. A can kuma an yi zance ne bisa kan hare-hare da ake kai a makarantu. Na ba su misali bisa kan damuwar matasa 'yan majalisa Niger. na katumta musu kuma kamar abubuwan da ke faruwa a niger da kuma ta yaya gwamnati ke kokarin ciyo kan lamarin da ke ci mu tuwa ƙwarya mu matasa da ba mu so mu ga mu ba su zuwa makaranta saboda wasu mutane da ke aza suna da ikon hana su samun wannan ilimi da ke da mahimmanci a gare mu. Ƙungiyar Refad ta shirya wata muhawarar bainar jama'a a ranar Talata kan halin da Nijar take ciki wanda a cewar shugaban ƙungiyar da ke fuskantar wasu matsaloli na rashin kishin ƙasa da ke shafar dukkan fannoni. Ƙarin hasken Abdullahi Saidu shugaban Refad Nijar a cikin rahoton Evelyn Danzombe. Wannan tattaunawar wata fusa'a ce da ake yi kowane wata cikin tafarkin demokaradiyya ta 'yan kasance. da repad ke shiryawa tare da haɗin gwiwar jami'ar Université du Bien Commun bisa tsarin cika aikinmu na kawo gyara ta 'yan kasance. a demokaradiyyance mai alaka da batun jagoranci. Yau kun san ƙasarmu a yankin Sahel ko in ce ma nafiyar Afirka a jimilce muna da matsalar darajantawa da ke tasiri kan jagoranci ta kowane fanni. Fannin siyasa ne ko na tattalin arziki dangance da wagga jimillar matsalar darajantawa a cikin dukkan sassan rayuwar zamantakewar tattali a ƙasar Nijar ana iya a tambayar cewa koshin wai ana iya kaiwa ga girkin ƙasa ta Nijar mai yardaddiyar biyayya kuma mai turbar mutuntawar da ta cancanta da yin shari'a ta gaskiya saboda hakan zai girkawa kowane mutum a gaban shi yaunin da ya rataya kansa na kai da kai na wakilta jama'a idan aka dibi yanayin da Nijar ke ciki yanzu. Fassarar Gungu Muhammad Dantani yanzu dole ne sai da digirin baka domin shiga makarantun horar da malaman makaranta a Nijar domin samun wani horo na shekara ɗaya. Shine sabon matakin wucewa gaba da aka fita a cikin ƙudurin ma'aikatar ilimi ta ƙasa na ranar 20 ga watan Agustan shekara ta 2021. Sakatare janar na ƙungiyar malaman makaranta na ƙananan makarantu Sinab Aliyu Hassan Samna ya yaba da wannan mataki a cikin rahoton Hassan Muktar Hamadu. To wannan takarar da minista ya hidda na ɗauka waɗanda suke da baka kaɗai don su tai can lokal na masu shekara guda su zama mushanni abu ne wanda bai ba mu mamaki ba tun da tun lokacin da shi shugaban kasa in kun yi ya program na ta da lokal kin shi dama ya ce abun da za a yi za a neman mushanni masu ilimi kenan ba a kara dauka waɗanda suke da birebe amma sai waɗanda suke da baka ake ɗauka a kai su a basu horo don su ma na muna tamani waɗannan suna da ilimi isheshi su za su zo su tada yara su samu su masu ba ilimi wanda ya kamata amma wannan bai isa shi kadai ya sa lokacin ya komo bisa hanya wanda ake so a ya kamata a tuna a gani ya za a yi rayuwar mushanni a gyara su Bikin nune-nunen salon ɗinki na zamani wani ginshiƙin zaman lafiya zuwa dunkulewar yawon buɗe ido da al'adu a Afirka shine taken bikin ƙasa da ƙasa na nuna salon ɗinki a Afirka fima karo na goma sha uku da zai gudana daga ranar ɗaya zuwa biyar ga watan Disamba a Nyamai. Shugaban bikin alfadi ya bayyana alherin da ke tattare da wannan haɗuwa ga ƙasar Nijar da kuma muhimmancin wannan take a cikin rahoton Rabia Mai Kano. nous voulons montrer que notre pays est un pays. Muna so mu nuna cewa ƙasarmu ƙasa ce ta yawon buɗe ido, ƙasar al'adu, kasar zaman lafiya ni kaina mai fasaha ne kuma jakadan zaman lafiya na hukumar unesco ta majalisar ɗinkin duniya kenan na so in yi amfani da wannan taken yana da ƙarfin gaske dole ne nijar ta samu shiga ciki ƙasar nijar kullum ana mantawa da ita kullum muna a gefe harkar yawon bude ido ana tsammanin kawai a ƙasashen senegal cote d'ivoire da cape verde ne ba a tunanin cewa muna da kayayyaki na bude ido cikakku a nijar da suka hada da fima ko kowace shekara za mu shirya ta saboda a san nijar a riƙa bambanta ta da najeriya muna so mu gayyato mayan masu ruwa da tsaki a harkar yawon bude ido ko al'adu a fannin ayyukan hannu a shirya tararraki tsawon kwanaki hudu da shirin fima zai doka a fiddo kundaye saboda nijar ta karu da su sha'anin yawon bude ido a nijar ya haɓaka kuma fima ta zamanto wata riba Nijar na halarta wasannin Olympic na nakasasu na birnin Tokyo Paralympic Tokyo na shekara ta 2020 da aka fara ranar jiya. ta da 'yan wasa hudu biyu wajen a wasan tsere kana biyu wajen wasan jefa nauyi a cewar shugaban kwamitin paralympic na niger niger za ta fara shiga fage a ranar 27 ga watan agusta a tsere kana a ranar biyu ga watan satumba a jefa nauyi haruna usman tawar tarho a cikin rahoton rukayetu abdurrahman nous sommes ici Muna nan a garin Tokyo tare da 'yan wasa hudu, kuma 'yan wasa biyu daga cikin su Fati da Habi za su fafata a jifa da ake kira a turance Lanspuwa. Sauran biyun kuma Ɗayyabu da Ibrahim za su fafata a gudu na mita 100. Ɗayyabu zai shiga gasa a ranar 27 ga watan Ogista, Fata Hamidu kuma biyu ga watan Satumba. A halin yanzu suna cikin horo mai zurfi a cikin kananan filayen wasa da ke kewaye da wurin da aka keɓe ma wasannin. To sai mu na musamman sanya takunkumi na daga cikin matakankan da garken cutar covid-19 a farkon bulowar cutar a Nijara a maida shi dole bisa umarnin hukumomin Nijara tun cikin watan Afrilun shekara ta 2020 musamman a wuraren jama'a to sai dai wannan mataki yawancin mutane na fatale da shi domin a cewarsu yana hana mutum lumfashi yayin da wasu kuma suke yin amfani da dalilin jita-jita jita-jitar ma da wannan rahoto na Fanta Shamsu ya karyata. A faɗar gimshikin cibiyar bincike na Wikipedia, Bavet ko takunkumin rufe baki da hanci na aikin tiyata, jami'in aikin tiyata ɗan Faransan nan Paul Berger shine tun farko ya soma darmashi a shekara 1897 a Paris a wannan lokaci wani ƙyallen rufe hanci ne da baki da auninsa ya tsaya ne ga tsarewar yaɗuwar kwayoyin cuta a lokacin da ake aikin tiyatar to amma salon da ake amfani da shi yanzu ya bayyana ne a 'yan shekarun 1960 yau dangance da yaɗuwar coronavirus a cikin duniya tun watan Maris dubu. 2019 sanya takunkumi ya bazu cikin al'ummomi ya zama wata hanyar rigakahi ga wannan cutar mai tsananin balli nan take ya zamanto tilas cikin duniya baki ɗaya kuma ya shiga da gaggawa cikin sabon yau da kullum na al'umma sai dai da dama suke da ke koken rashin jin daɗi a wajen numfashi idan suka sanya takunkumi haka zalika akan wasu dalilai da suke faɗa kamar waga matar da muka gamu da ita a kasuwar yame. Babat inna ni a shaida ni da nisa ta ma kuraje ta nuna an ce ta kashe mutum shaƙe ka take ba kashe ɗa ko ɗai ba kashe ɗa ya sake gamu babu romu da harakar babat inna. Wata jita jita ce da daliktan cibiyar kiwon lafiya ta babban asibitin reference ta yame Dr. Amadu Fumakwai Gado ya musanta wannan faɗar. rien de dans les Ba wani abun boyewa a takunkumi da ake saka a baki sai lafiya. Ana iya alakanta takunkumi da cewa idan mutum ya saka shi bai iya lumfasawa ya yi shaida da kyau ko kuma yana sa kunnuwa kaji suna ciwo. Amma in ban da wannan ba wani abun boye-boye ba wanda ya mutu kawai don ya saka takunkumi. Shekara da shekaru ana saka takunkumi a fannin kiwon lafiya alhali ba jami'in kiwon lafiya da suka mutu. Euh, a bayanin sanarwar zaman taron majalisar ministoci ta ranar 12 ga watan Ogista 2021 yanayin cutar coronavirus a ƙasar Niger na kan turbar nagartaccen laurai duk da hakan sanya takunkumi sanya tazara tsakanin jama'a da dukan wasu matakan rigakahi ga wannan cutar suna kan aiwatawa a yanzu haka. To madalla duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maraɗi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.